الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للآلمين إذا تدوقد فضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤطي لمن صلى الثواب جزيلا أم بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna goma ga watan Ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara da ashirin shida a wannan masallaci masjidin rahama a cikin wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamarsa duniya da lahira a cikin wannan katafaren gari na Jos wannan jiha ta falatu, inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa Ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah ka sa Ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kan mu ba abinda aka ce ni cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ta'ala ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abin da aka faɗa kuma na azaba muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da wannan azabar duniya da lahira wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya musu rahama Allah ya kai ladan abin da ake gudanarwa zuwa gare su duk wanda iyayensa suka riga mu gidan gaskiya a nan su Allah ya jikansu Allah ya musu rahama wanda iyayensu suke da rai Allah ya raba su lafiya da su Allah kuma ya ara mu kowa irin wannan dama wanda bai samu irin wannan dama ba har ya koma zuwa ga Allah Allah ka ba shi ladan miya. jiya mun dauko maganar laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma eh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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا Allah Ta'ala Ya ce laisa يتي na على الذين آمنوا وعملوا الصالحات babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana na giya kafin haramci ya sauka. Da haka junahun shi ne harajun wa ismu Shi yasa nan gurin za mu ga laisa fi'ilun madin jamidun naqisun yadullu ala nafi to junahun da ke can shine ismu laysa jumlar da ta biyo alal ladina amanu fi mahalli nasbin khabaru laysa muqaddam Kamar waccan ayar zamu ga warshu yana karanta laysal birru hausu ya karanta laysal birra to an tuwallu wujuhakum masdarul muawwal sai ya zamanto ya danganci kira'ar da kake karatu da ita ko ya zamanto fi mahalli nasbi ko ya zamanto fi mahalli rafi to don haka sai ce babu laifi ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cikin abin da suka sha na giya kafin haramci ya sauka idan mattaqaw wa amanu wa amilus salihati idan suka yi takawa suka yi imani suka yi aiki mai kyau sun mattaqaw wa amanu sannan suka yi taƙawa suka yi imani sun mattaƙawa a hasanu sannan suka yi taƙawa suka ji tsoron Allah sai Allah ya ce wallahu yuhibbul musinin Allah yana son mutane masu isari jiya mun faɗa mun ce sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo suna wa annabi tambaya cewa to yanzu gashi Allah ya hana kuma ya nuna kaman wanda ba su bari ba akwai matsala ai akwai waɗanda sun mutu suna sha ya zai da su Allah ce a ba komai a kansu tunda sun sha ne kafin shi mai du ya ce su bari kuma lokacin bai kawo doka ba ya ce kar su sha saboda haka shi ke nan sun sha ruwa ta sha ba kuma yadda za ka yi shi mai ganin daman a ce an yi laifi shi bai ce sun yi laifi ba saboda haka kar a zo a baka labari cewa ga yanayin rayuwar sahabbai ta waɗannan ababen da suka sha kafin haramci ya sauka shi Allah shi ya ce babu kome to ya za ka yi shi ya sa maka ce duk abin da sahabin annabi zai bai fita daga ɗayan biyu ko ka samu haƙƙin Allah ne ko haƙƙin manzan Allah idan Allah sahabi ya yi abu sai aka ɗora wa annabi da kansa aka ce shi manzan Allah shi ake so ya nemi Allah ya fi musu idan kuma laifin annabi suka yi wa tun kafin su wa annabi laifin Allah ya ce masa fa'afu alhu, kai annabi ka yafe musu kana ganin Allah zai ba annabi umarni ya ce annabi ya tsaya gefe ya ce ba zai ba sannan idan ni Allah ni sakawa abu sai ya ce tarafin lahu kai kuma annabi kai nake so kalima in yafe musu sannan na uku wa Shawuru, fil amur, idan al'amari ya taso ka dinga kiran su kana shawara da su yasa dukkan wani wanda zai tuhumci sahabi ya ce ya yi wani abu wanda ba daidai ba kafin ka faɗa Allah ya riga ka faɗa cewa sun yi ba daidai ba yanzu mun faɗa jiya a waƙi a da ta faru Allah da kanshi ya ce wa asaitu min ba'di ma arakum ma fi kuka sabawa annabi bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima sai yace minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu sannan Allah ya tuyo da su akan ku sai yace liyabtaliyakum dan yayi ne ya jarrabe ku sai ce ni Allah ni kuka wa laifin wala kada afa anku ni kuka yi wa laifin kuma na yafi muku wannan abin ya ɓata alaƙa ta imani tsakanin sahabbai da Allah saboda sun saba wa annabi a wannan gurin Allah sai ya ce a'a ba haka matsalar take ba wallahu zu fadlin alal mu'min da haka wani gurin yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu sai yace wa laqad afa Allahu anhu ni Allah ni kuka wa na yafe musu kuma duk wanda bai tuhumci wani sahabi ya ce yayi ba daidai ba ko abin da kace sahabin yi. za ka samu abin bai shafe ka ko abin ya shafa Allah ko annabi ya shafa da zamani da waje da lokaci da ba abin da ya haɗa ka da su amma ka ga kawai wani Allah ya jarrabe shi shi banda kullun ya faɗa aibin wani sahabi ai sun yi kaza ai sun yi kaza to kaga nan Qur'ani ne ina tabbatar maka da ba Qur'ani bane da wani matsayacin sai ya ce bai inganta ba ana nan ana rigima da shi wani zai ce ma ga wani hadisi ya halatta shan giya matsala guda biyu da nake so in fitar a ƙarƙashin ayan sai mu tsallake mu yi gaba shine akwai abin da ya shafi matsala da take da alaƙa da hukuncin tasfiri ayyane yanzu an samu ta'atilin takata sai ce fi'atun tubatilu fi sabilillah duk wanda suka fata yakin badar da shaidar Allah Allah ce dan Allah suka fita to sai ya zamanto sai ya zo yana cewa shan giya ya halatta shi wannan sahabo. har aka ɗauko matsalarsa aka kawo wajen sai da na'ura cewa shan giya ya halatta da wannan matsalar ta zo wajen sai na umar a gaban shi yanzu da Allah mai matsayin idan Allah ya haramta abu wani ne yake ce wannan abin ya halatta kafirci ne da ijma'in malamai ko Allah ya ce abu haram ne wani shi kuma ya miƙe ya ce ne halal haramcin giya malamai ba su yi ne wasu yi ijma'i cewa giya haramci to ga kuma wani sahabi ya ji yakin badar ga shi ya zo yana ba da halaccin cewa shan giya ya halatta da wannan matsalar ta zo wajen sai na umar sai aka kira shi sai aka ce me hujjarsa na fatawar cewa shan giya ya halatta sai ya kafa hujja da wannan aya ya ce ai Allah ne ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma qalib da sai sai na umar ya ce masa maka fahimci yadda ayat ta jawa Musa, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kaji kaji ababan da suka faru ya koro masa matakan yace tambaya aka zo aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mai hukuncin wanda suka shata suka mutu kafin Allah ya haramta sai Allah ya ce babu laifi ba ana nufin wanda ke da rai ba inda yana da imani yana da tsoron Allah ya sha giya ba laifi ba shi bane ma'anan ayar ina fata an fahimta to yanzu an samu shubha yanzu sai na Umar ya masa izalatu shubha ya busan masa da shubha to shi yasa a wajen tafsiri muayyane malamai suka ce dole shar'i guda uku na farko wanda za ka kafarta shi din ya zamantu an ya kuna aliman bi taharimi hadha shay'il mufakkir ya zamantu ya san wannan abin wato haramcinsa. sa an ya kuna aliman bi taharimi hadha shay'il mufakkir wannan abin da za a kafarta shi da shi ya zamantu ya san cewa haram ne yana sane sannan na biyu an ya kuna muta'ammidan li fi'li sannan kuma aikin da ya zama da gangan yayi sannan na uku shine an ya kuna muhtara ya zamanto ya aikata aikin da zafi. wayannan su ne sharaɗi guda uku da ke sa a kafarta mutum mutum yayi abu ya san cewa yana sana Allah ya haranta abu wannan abu in an yi za a kafarta kuma ya je na biyu kuma ya yi aikin da gangan sannan na uku ya yi bisa ga zaɓi ba ka tilasta shi a ba to akwai shuru wato mawani'u wanda ke sa ko da mutum ya yi abin da yake zahirinsa kafirci ne ba a ayyana sunansa a ce wani kafiri ne da sunansa akwai bambanci tsakanin tasfirul fi'ili da kuma tasfirul fa'ili wannan matsala ce ta aƙida da take da muhimmancin ɗalibai musamman waɗanda suke ɗan zafin kai su fahimce ta abu kaza yana iya zamowa kafirci ne amma ba duk kuma wanda ya yi shi ba ne za a zo a ayyana sunansa a ce wannan din kafiri ne kamar yadda wannan sahabi ne mun yadda cewa halatta haram kafirci ne amma yanzu wannan sahabin zai yi mu zai mu ce kafiri ne ba zai yi ba saboda ne a cikin mawani tafsir abu na farko da ke sa in mutum ya yi abu ba za a kafarta shi ba akwai aljihadu jahilci ɗaya nan? na biyu akwai a taawilu mutum ya fahimci abu ba daidai bai masa fassara a kan haka in kun fahimci wannan ayar shi wannan sahabin matsala ta biyu ya samu shine a taawilu sannan na uku akwai al'ikirahu a tilasta ka yin abu a ce sai kayi sannan na hudu akwai al kuskure yana daga ciki sannan akwai at wani yana iya wani abu to taqlidanci yayi da wani malami a iya abin da ya bayyana gare shi wannan malamin na Allah ne to waɗannan sune mawani'ut tafsir al sannan at-ta'wilu sannan mai al-ikrahu al-khata'u da kuma at-taqlidu wannan matsalar musamman a zamanin da muke ciki tana da mugun haɗari daga ɗalibin da yana da buƙatar ya zauna ya karatu sai ga ya kinkimo irin wa'annan matsalolin masu mugun haɗari saboda in ka ce ne ka ayyana shi da sunansa ka ce kafiri ne to abin da zai biyo baya yana da yawa ya kai wajen ababe kusan guda talatin daga ciki daga sanda ka ce kafiri ne ka ayyana shi da sunan shi to jininsa ku ya halatta matarsa ta saku in ya mutu ba za a binne sha makabartan musulmi ba ba za a masa addu'a ba sannan in yana da 'ya'ya ba za su gaje shi ba duka wannan yana cikin abin da ya tarattahu kan ayyana shi ka kafurta shi bari mu bada misali na biyu cikin ƙur'ani. yanzu wannan ba ne ilu su sittin Allah yanzu sai muna karatun nan sai aka zo aka tambaya aka ce alaga tamala ilu su sittin da Allah mai hukuncin wanda ya ɗauki ƙur'ani irin sittin ya jifa da shi me za mu ce eh na <laughs> wato a kafin shi kawai a huta a yi gaba kawai kan ma a ta lokaci to kaga idan an zo an tambaya hukuncin wanda ya ɗauki littafin Allah ido sittin ya jifa da shi sai mu ce wannan kafirci ne to amma wane ne yayi shi muke so ka faɗi hukuncinsa da sunansa sai mu ce a'a shi ba kafiri ba ne amma aikin da yana ɗaukar littafin Allah ya jifa da shi kafirci an fahimci bambanci tsakanin tasfirul fi'il da tasfirul fa'ili to dole sai an rarrabe to yanzu annabi Musa ya je miƙati da ya je miƙati dan yi munajati da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba da labari a suratul a'rafi da suratul ba'a a can Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye shi sai ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ma a'jalaka an ya Musa qala هم ulai 'ala أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قال الله يتنبيه شيء مسا وما أعدلك أنكم يا موسى. me yasa kai gaugawa ka taho ka baro mutanen ka sai ce qalahum ula'i ala asari Allah na basu su akan tafarki na wa ajiltu ilayka rabbi litarda sai Allah ce qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum musami ai bayan ka taho an samu jarraba abinda ka bar su na tauhidi samiri ya sauke su ya dora su akan wani abu sanda Allah ke magana da annabi Musa ya yarda da labarin da ya faɗa mai cewa an sauke su akan daidai an ɗora su akan ba daidai ba faraja a musa ila ba na asifa lokacin da annabi musa ya dawo saboda tsabar baƙin ciki da fushi a suratul arafi Allah madaukakin sarki cewa yayi wa alqal alwa allunan da ya karbo daga wajen Allah ya jifa da su yanzu nan gurin mai hukuncin annabi musa eh eh shi kenan sai mu lafta annan musa ta mutu shi kenan tunda da yi shi yi gaba ku Sama kuma gashi Allah ya ce wa alƙal alwa yi jifa da a attaura da ya karɓo daga gurin Allah wa aka a bi ya juru hu ilaihi. ya kama a kan ɗan uwansa yana jan shi zuwa gare shi kaga yana ce masa bi isa ma falaktumuni kyar da abin da. kuka mai mun a baya na bayan na tafi a ajiltum amr rabbikum haka suka yi to me yasa ba za mu ɗorawa annabi Musa laifi ba saboda Allah ya faɗa maka cewa kadbana asifa ya dawo ko da ya dawo ya yi bakin ciki da fushi mai tsanani sanda ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi bai ma sani ba ina fata fahimta to yanzu in za hukunci ga wani mutum mu'ayyani to dole sai ka duba sharaɗi ya cika sannan babu abin da zai sa a ɗora mai wannan hukuncin ko akwai kafin a zartar mai don haka a bambanci tsakanin tafsirul fi'ili da tafsirul fa'ili ba duk mutumin da ya fada cikin aikin kafirci bane za mu zo mu masa hukunci mu ce kafiri shi dai muna da daman mu ce aiki kaza kafirci amma wani da kafiri ne to sai mun duba mun ga shar'i ya cika babu mani wannan yana da kyau mutane su yi hankali a yi kaka ɗanɗan su kuma mutane su ji tsoron Allah ka san akwai waɗanda ko ka bambanta ka ce aikin ne kafirci sai sai ka kafirta su ana samun wannan ko ba samu ko baka ce su kafiri bane in ka ce aiki kaza kafirci ne sai sai to kuma ka kafirta su ina fata an fahimta to wannan su ne tambihi da nake so in yi a wannan ayar aya ta gaba Allah ya ce mai ya ayyuhal ladina amanu la yadhhakum Allahu min as-sayd tanalu la yadhhakum Allahu bi shay'in min ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah ta'ala ya ce, Ya yi hallazi na amano, ya ku wanda kuka yi imani, la yabal wannan kuma Allahu, wallahi Allah sai ya jarrabe ku bai shai'in da wani abu, minas sai na farauta, tanaluhu aidikum, Wannan hannunku za ta iya kamawa wa rimahukum da abin da mashinku za su harba liya alamallahu don Allah ya ga manya safuhu bilgaibi waye zai ji tsoronsa a ɓoye sai ya ce famani ita da ba a da zalika duk mutumin da ya wuce gona da iri shine ita da tajawaza alhadda wa ta'arrada lissaidi ya wuce gona da iri ya bujiro farautar da Allah ya ce kada ya yi wallahi ya sani fadahu azabun alim yana da azaba mai raɗaɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala nan gurin ya ayyuhal ladina amanu kira ne suratul ma'ida ita ce surar da Allah ya fi amfani da ya ayyuhal ladina amanu a cikin Qur'ani sama da kowace sura to tun da da irabi irin wannan ya gabata sai ya ce la ya bali wannan kuma Allah wallahi sai Allah ya jarrabe ku da haka za mu ga cewa wannan ya ladina amanu jumla ce istinafiya sabon zance Allah ya fara tun da an gama wancan allamu lamul qasmi ko waƙi'atun fi jawami muƙaddar muqaddar yabluwanna fi'lun mudari'un مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة المباشر ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كو واتو ضمير للمخاطبين مبني على على السكون وعلى الضم في محل نسب مفعول به مقدم والميم علامة الجمع للمطلق ليبلونكم الله mimun dinnan mabniyun ala sukuni lakin hurrikat ad-damma litaqallus min iltiqa'i as-sakinain Allah lafzul jalala fa'ilun marfu'un jumla tala yabluwannakum Allah ita ce jawabi na kiran da Allah ya yi mana to me la yabluwannakum Allah shine la yastabirannakum Allah wallahi Allah sai ya jarraba ku ya gwada ku to ita duniya tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta aka samu matsala ya ce wa annaba Adam ya sakko daga aljanna ya yi ƙasa. To daga ran da aka ci ya yi ƙasa, daga nan in ka gane dama an kawo ka don a jarrabe ka ne, kuma ba nan za ka karɓi sakamakon jarrabawa ba sai a can to shi kenan. Kuma sai ya zamanto cikin jarrabawar da aka yi wa ɗan adam sai aka haɗa shi da ciki, da ci, da sha. duk wannan aka haɗa shi da ciki da ci da sha an haɗa shi da jidali shi yasa kaga da annabi adam yana zaune a kan aljanna da aka mai ka kashedi aka ce masa inna haza aduwwul laka wannan makiyinka ne shi dan wali zaujika sanan makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kakku bari ya fitar da ku daga aljanna fatashka za ku sha wuya in aka fito daga can saboda nan inda kake zaune inna laka alla taju'a fiha ba maganar zaka ji yunwa wala ara ba maganan zaka yi tsiraici wa annaka la tazma'u fiha ba zaka ji kishi ba anan wala tadha sannan ba ka shiga hantsi ba kana kai ya za a yi to yana ci me matsalar da aka samu ai ci ne ya ja mai sauka daga tago to sai aka hada dan adam da bidali na ci shi yasa ɗazu na faɗa a karatun asuba na ce daga cikin hikimar da yasa Allah ya yi mala'iku ba sa ci ba sa sha ina rantse muku da Allah da Allah ya yi su akan wannan tsarin na ci da sha da sai an samu matsala da a lahira wallahi sai an ba da cin hanci amma wallahi a lahira sai dai su bigi hancinka dan la ya asunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma Umaru. to tun da aka samu wancan amin, da Allah zai bada labarin halittar dan adam shi ce hal ata alal insani irin min dahari kaga hal ata da ma'anan qad tabbas ya zo wa dan adam an yi lokacin da nan ya kunshe an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba an yi sama da ƙasa da duk abin da ka sani na halitta fa shi fa dan adam a cikin abin da Allah ya na halitta shi ne karshe fa sai da aka gama halitta kowa ƙarshen wuni ranar juma'a aka yi dan adam saboda ɗan adam saboda ɗan darga ne ɗan rigima ne watakila abubuwan da aka tsara kafin shi da shi aka fara yi sai ya rusa su sai aka kai shi shine ƙarshe sannan a ƙarshen ma bayan an yi sai aka yi matar ita kuma ita ce ƙarshen ƙarshe wa khalaqa minha zawjaha sai da aka yi mijin sanaka ibo na bangare sannan aka yi ta to kaga hinun min dahar dahr lam yakun shay'an mazkura to daga ba Allah sai ce inna khalaqana al-insana mu muka halicci ɗan adam wancan daga ƙasa mu kuma zuri a shimin nutsufatil daga ɗigon maniyin da Allah ya ce a mishadin muka cakuɗa shi sai ya ce namtalihi wannan ɗan adam za mu jarraba shi ke yasa faja alnahu sami'an basira sai muka sanya masa ji sai muka sa mai gani to ibtila'i daga ran da ka zo duniya daga da kuka za ka faɗo Dan ka gane ka zo gidan da za a yi gwagwarmaya za a yi ba, kana cikin kukan nan za wata za ta samu reza mai kaifi ta da tsifi biyar ka ba ka gama kuka ba za a nemi wani ruwan zafi a danna ka ciki Dan ka gane cewa barka da zuwa ka zo ko duniya ba nabtali an fara za mu jarrabe shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala to ita kuma jarraba wannan ba fa kai bane kake zaɓa da abin da za a yi maka duk wanda ya jami'a a nan yi babban makaranta ya san yadda jarrabawa take di yadda kake da hub kara. Tsakanin tsakaninku da Allah haka ne ko ba ka ba to na kuma a ce sungurungun an riga an kawo ka gidan jarraba ka za a yi to jarrabawa shalla ya jarrabi ɗan adam da ababe kamar haka Allah da ya ce naftalihi za mu jarraba shi sai aka kawo ka gidan darul ibtila nan ne gidan da za a yi jarrabawa a ko inda za a je a karɓi sakamakon jarrabawa, ba nan bane kuma shi yasa ɗazu na faɗa a karatun mu na asuba na ce ɗaya daga cikin kusakuran da muke yi tsarin rayuwar duniya muna so su ya zama tsari irin na aljanna alhali ita kuma nan Allah ya turo mu mai aiki ne dan a koma can inda annabi Adamu aka ce ya fito shine fa to sai Allah madaukakin sarki yace za mu jarrabe shi shi yasa maka faɗa maka ce in kana so ka gane kana da alaman arziki duniya da lahira auna kanka da abu biyar abu na farko kana cikin waɗanda idan Allah ya ce su yi suke yi eh abu na biyu kana cikin waɗanda idan Allah ya ce su bari suna bari saboda nan wajen a lokacin da annabi ya ɗibo tawagar sahabbai za a taho aikin haji a dai lokacin da suna ganin abin farauta wanda ya kamata wani ma kama shi za ka yi da hannu amma sai Allah ya jarrabe su ya ce a'a inda farkon ayan abin da ta fara da shi shine ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum huru to sai kaga dabba wacce da a daji kake neman ta ido rufe ce ka ga yanzu ga ta taro tana tsallaka ta. kuma an ce kakka taba ta ba jarrabawa ba ne? jarrabawa ne eh kamar yadda iri-iri haka Allah ya yi mana jarrabo to za a ce ka yi wasu da yawa an ce mu yi mun kasa yi sannan za a ce ka yi ne ka bari kuma wallahi wannan babban jarrabawa ce ga ɗan adam sannan za a jarrabe ka da samu sannan a jarrabe ka da rashi to wa'annan sannan a jarrabe ka da yin laifi abin da ke ciki in kai laifi Allah ya jira maka ido ya gani za ka koma gurin shi ka faɗi kana neman yafiya don ku daidaita da shi ko ba za ka yi ba wa'annan su ne jarrabobi guda biyar manya-manya da Allah ya ce nabtalihi za mu jarraba ɗan adam shi yasa kaga Allah ya ce a yi hasabul insanu an yi turaka suda yanzu ɗan adam yana tsammanin ya zo duniya ya rayu sa gama kyale shi yadda ya ga dama zai rayu ba doka a kansa kuma haka mutane suke tunani shi yasa yau akwai masu kuɗi da yawa in suka samu kuɗi ba su ɗauka Allah da annabi na da ta cewa akan kuɗinsu ba suna ganin kuɗinsu kuɗinsu ne ko Allah bai isa ce ga yadda za su yi da kuɗin ba su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama su kai kuɗin inda suka ga dama ko ba haka Allah ya ce ba in ka yi magana sai su yi inna ma utitu wa ala ilmin indi eh kun ɗauka a banza ake samun kuɗi eh harkar ka business ɗin nan mun sai da muka karanta eh, harkar economy muka shigo a kasuwancin nan shi yasa dole ma mu tara kuɗi eh haka aka za ga mutum yana dan bubbudawa yana ƙara bayani yana ganin wata cancanta yake da shi ne shi sa ka samu ya samu to za a jarrabe ka za a ce ka yi za a ce ka bari ai jarraba wadda annabi adamu ya samu ke an zaunar da shi a aljanna aljannan nan hadisin abu sa'id al-khudri manzon Allah ya bada labarin fa yadda aka gina ta ya ce inna allaha khalaqa jannata adnin Allah shi ya halicci aljannar zama wa bana ha biyadihi shi ya gina aljanna da hannunsa kamar yadda ya halicci annabi Adam da hannunsa labinatan min fidda da aka tashi za a gina aljanna bulan da aka yi amfani da shi wajen gina ta bulo ne zinari da azurfa idan aka ɗauko bulan zinari ko azurfa abin da ake sawa a matsayin simintin ya rike bulan shine almiski turbayar gidan manzan Allah ya ce ne, sannan ƙananan tsako wanda aka zuba a gidan bayan an gama gini manzan Allah ya ce diamond ne ce Allah ya ce wa aljanna ta kallami i magana da ta za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna da haka kaga can ne Allah ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan me can ne za a yi mulki babu wanda za a harɗe kafa ba wata barazana da za ta biyu ba amma dai ba anan duniya ba to da aka yi wannan sai aka ce masa duk abin da ke aljanna ya ci amma wannan bishiyar wala ta qaraba hadhihi shajara kada ya ci wannan bishiyar fa kuna min adh-dhalim sai ya matsala ba daga nan jarabawa ta fara ba to shikenan sai shedan yazo ya dinga sa masa wasu ko wasa ilai shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi Eh, ba zan nuna maka bishiyar ai ba komai yasa Allah ya ce ka bishiyar nan ba saboda in kunci ci za ku dawwama da haka in kuna so ma ku dawwama a ciki ku ci ma na haku ma kuma an tilku ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidi sannan wa huma ya rantse musu da Allah ya ce inni lakum la nasihina ya rantse da Allah nasiha yake musu <laughs> to kaga yazo ya sa wasu wasi yace to wasu wasu ilahi shaitanu kala ya adam hal adulluka ala shajaratul khuld wa mulkin la yabla fa akala minha sai suka ce to inda jarrabawar take dama zaka ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya kuso ya hana aka hana ɗan adam zaka ga ya kusansa sama da wanda aka ba hana shi ba yanzu kai ba ku. ka ajiye kwanuka guda goma na abinci da ramadan din nan ga na farfesun kifi ga na kayan ciki ga na kansa ga na wane ne ba zai fa iya cinye abincin ba za ka tashi kaɗan shiga ciki sai ka ce to da Allah wa'annan kwanukan gashi nan amma wancan na ƙarshen da Allah karka taɓa shi to wallahi kaman kamin allura ne inda hankalinsa bai kai ba kar ya taɓa to daga lokacin da ka sa doka kace mai da Allah wancan na ƙarshen takka taɓa to wallahi kana tashi ka je ka dawo siya in ma ba ka rufe in ka buɗe ya tashi wallahi sai dai in ya buɗe amma wallahi sai ya ji ya leƙa ya gani wani yake faruwa a mace da za a ce kada ya taɓa to shine fa abin da yake faruwa da aka siya ka ce aljanna an zagaye ta da abin da mutane ba sa so wuta kuma sai aka zagaye ta da abin da mutane suke so wannan ibtila'i a ce mu yi sai mu duba mu gani a ce a bari mu ga alaƙar mu da bari in Allah ya ce a bari sannan mu kalla mu gani duk wanda aka ba shi dukiya ko ilimi ko mulki wala ya fahimci jarrabawa ce abin da ke ciki a gani za ka yi godiya ko ba za ka yi godiya ba shi yasa Allah ya haɗa duka guda biyun ya ce dukkan su jarrabawa ce shi kuma wanda aka hana shi abin da ake so shine ya haƙuri Allah ta'ala ya ce fa'ammal insanu izamin فأما الإنسان إذا فبتله ربه فأكرمه ونعمه Kun ga Allah ya ce fa'ammal insanu, ɗan Adam idan mabtalahu rabbuhu, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba shi fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Kenan duk wata ni'ima da Allah zai maka, ta ilimi ko ta mulki ko ta kuɗi, mai sunanta ibtila'i. To kai jarrabawa ka Allah ya baka yi zira maka ido ya gaya za ka yi, za ka yi godiya ko ba za ka yi ba. sannan wa an mami wa an ma ila mafitalahu amma idan ya jarraba shi fakadara alaihi hu, in ya kukunta arziki da kyar ake ci da kyar ake shafa ya rabbi wani daga nan ma sai faɗa ma Allah maganar ɓanzar sai sai Allah ya wulaƙanta shi ni wala ko wanda ya taba za ce mai shi tun da yake Allah bai taba rufa mai asiri ba to kaga to jarrabawar wani a hana shi shi kuma abin da ake so shi ne hakuri wani a bashi shi kuma abin da ake so ya buga an ce mu yi mun an ce mu bari mun ki bari an ba wasu ni'ima a cikin mu mu gobe ma Allah ta hanyar aiki mai kyau waɗanda suke butulci da ni'imar da Allah ya masa sun fi yawa an hana mu dan a jarrabe mu yi haƙuri mun kasa haƙuri sannan an ɗora mana in mun yi ba daidai ba mu koma mu nemi gafaran Allah dan mu gyara tsakanin mu da shi wani ma yana laifi bai ma yadda laifi ba ne ta ina zai gyara ta ba ta inda zai zai gyara to Allah yana wa mutane irin wannan jarabawa shi yasa kaga can a suratul baqara lokacin da yana bada labarin taluta falamma fasala talutu bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi lokacin da aka tafi sai Allah zai jarrabe ku da wata korama faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amu fa innahu minni a ce an shiga ruwa shi kuna jin bala'in kishi sai kuma a ce ka kuwa sharo kaga Allah ya ce wa man lam fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi kaga fasharibu minhu illa qalilan min ana shiga go suka kasa cin jaraba duk suka kamfatu ruwan sai an kara to da ka fahimci duniya Allah ya kawo ka jarraba ka bi akan abu hudin nan kana san abu ya kawo doka ya ce kai ba ka san abu ya kawo doka ce ka shi kai yanzu wasu da Allah da yawa da muke yin azumin nan in wasu akan son samun su ne ba dole bane ya kuke ganin za a yi kaga sai a hankali a baka kuɗi a yi maka ni'ima a ce ana so ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau a hana ka a ce abin da ake so ka haƙura to ya za a yi daru luktila ɗin kenan gidan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo don ya jaraba to shine nan wajen Allah sai ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la yabluwannakum Allah wallahi kuma Allah sai ya jarrabe ku bi shay'in da wani abu min as-saidi na farauta sai aka kawo bi shay'in nakira wasu sukan ce nakira ne littaqir in an yi la'akari da abin da Allah ya jarrabi ma abota kifi da shi da aka bi shay'in min as min as nan al-jaru wal wancan wa huwa man'ut min as-sayd na adnashi to tanaluhu aydikum wanda hannunku za ta kama ƙananan dabbobi ka shigo harami da abun farauta na ma wahala sai inda kaga ga tsuntsaye nan wayanda da sai ka tafi ka sha wahala ga barewa ga su waye ga su bauna su su zo a hararar ka suke kana kallon su kuma Allah ya ce kar a kama da wanda za ka yi harbi da wanda za ka kama a hannu to saboda haka tanaluhu wanda za ku samu da hannunku ko kuma ku yi amfani da abin harbi ku harba kuna kallon su ko Allah sai ya faɗi dalili da yasa yi wannan jarrabawa an fahimta yi to fi'ilin nala ya nalu mazdarinsa ne nailan samu Allah subhanahu wata'ala fi'ili ne ajwa fi kuma wanda yake yayi akwai fi'ilin da daga mudari'insa kake gane wato asalinsa menene kaman ƙala ya ƙulu yayin da a tsakiya akwai alif ya ƙulu tana ganin wawon a mudari'insa kasan asalin ƙala ƙawalan amma irin kafa da nala ko ka kawo mudari'i ya nalu ba za ka gane ba sai ka tafa zuwa ga mazdar sannan za ka gane asalin wani fi'iri ne saboda haka nala ya nalu sai ka tafi zuwa ga mazda sai ya baka nailan sai ka gane asalin nala na yalani kaman mala mayala ne asali Allah ya faɗa cewa ma kana li ahli al-madinah wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an-nafsi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله ولا يقطعون واديا ولا يطعون موطئا يجيد الكفار ولا يطعون يجيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا هذا ولا ينالون من عدو نيلا سيأتاه مصدر شيء أتولا أما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين da kuma lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi ainihin wato alim da kuma faɗin Allah faman abulama mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati sai ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi da kuma faɗin Allah a haula illazina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma da kuma innal ladina takadul ijlan sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya da kuma ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu sannan da faɗin Allah lan yanala Allah aluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da kuma waradda Allah alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allah almu'minina alqitala wa kana Allah qawiyyan aziza to kaga sai Allah ya ce wato tanaluhu aydikum wannan hannunku za ta samu to me hikiman sai ce ya alama Allah man yakhafuhu bil ghaibi dan Allah ya san waye zai ji tsoron sa ko ya ga in ya sa doka waye zai ga wanda zai bi shi a inda ba kowa daga shi sai shi tunda mutum yana iya zama a harami a lokacin yana zaune inda ba kowa abinda Allah ya ce kada a yi na farauta sai ta zo ta gita. To sai kuma a gani yanzu a inda ba kowan kuma ga farautan yana gani Allah ya ce kar a yi zai kashe abin farautan? Ko ko saboda ba kowa zai ga girman Allah ya fasa. Shi ne hikima. To yanzu wannan kai kiyasan shi akan abubuwa da muke da yawa na rayuwa. Hakikanin mutum wallahi ba ta bayyana sai lokacin da yake banta a inda babu kowa daga shi sai Allah ta shi yasa kaga Allah madaukakin sarki lokacin da ya faɗi za a zo da jahannama Allah ya ce yawma naqulu li jahannama hal mi yawma yaqulu li jahannama wa mazid وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا الله يوم نقول ranar da za mu ce wa nama Halim la'ati za a dinga zubawa a ce ko kin cika wata kulu ita kuma nama tana cewa halimin ba ko a kawo ƙari ko akwai ƙari ana dannawa tana cewa a kawo ƙari sannan Allah ya ce wa uzlifatil jannatu sai a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah Allah sai ya ce mai a gaba hadha ma tu'aduna yawm هذا ما توعدون لكل مثل هذا ما توعدون لكل أموال حفيظ هذا سي الله يسي ونن هذا ما توعدون شين أبن مقيتان دي لكل أواب حفيظ قدم متمن ذي كوما ذا الله يكيا يدنكر الله sai من man mai خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا في الله يتي من wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye ya samu dama a inda babu kowa daga shi sai Allah ɗin yana da damar yin abu ya ƙi waja bi kalbin muni sannan ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah mai Allah zai ce Aka sai a udukulu ha bi salam ku shiga aljannan nan da aminci Allah ka sa mana daga kaga wannan ita ce zalika yawmul khulud to yanzu a wancan lokacin Allah ya jarrabe su da farauta Liya ya'lama Allahu man yakhafuhu dan Allah ya ga waye zai ji tsoron Allah ko mu kuma yanzu Allah sai ya jarrabe mu da salula liya ya'lam Allah man yakhafuhu kare san ita wannan salular yanzu in dai ba Allah ka ga girman shi ba kai ka bari abubuwan da ake cikin salular nan sun baci mu da Allah haka ne ko ba eh to yadda kaga Allah ya ce la yabalu wannakum bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum mu ma salulan nan a ina take a hannu take Allah ya ce liya Allah dan Allah ya ga man ya khafuhu bil ghaibi waye zai ji tsoron Allah a inda ya faku shi kadai ne ba kowa waye zai ji tsoron Allah akan wannan yanzu lamarin waya kadai yanzu kun aka ce za a yi bincike na kwakwab Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye abin ba kyau to daga kan ta'amulinka da waya in ka ɓanta kai kaɗai daga nan za ka fara wa kanka hukunci mu kuma tana daga cikin tamu jarrabawar yanzu shi yasa fitnatul duhama da annabi ya faɗa a hadisi malamai suka yi tafassaruri wasu suka ce kaɗa ne sai yanzu da salula ta bayyana wasu suka ce fitnatul duhama din nan da annabi ya faɗa fitinar da za ta tsallaka kowane gida ita ce wannan salula inda ka kafa ka tsare yarinyar ka ba wanda zai zo gidanka gidanka wajenta ba ka ake yi ba to yanzu ba sai an zo ba kana zauna a kofar gidan kana zazzare ido sai a cillo sako ya shigo ta waya ya zo gidan yana faruwa ko bai faruwa eh? a yi duk abin da za a yi kana eh, wata ma wata yarinyar suna iya zaunawa ga ta ga mamarta suna magana amma na rantsi da Allah sakon da take turawa a turo mata inda za a nuna ma uwarta ga halin da ita take ciki tana iya suma amma tana zaune bata sani saboda fitinatul duhama fitinar da za ta tsallaka ko ina da ko ina ta riga ta yi ta shigo to kowa ya kokari wannan salular da ita ne za ka zo kana magana ta amana da mutum ka saki jiki ka ɗauka daga kai sai shi ya ɗauki maganan da zai sakawa wa duniya ana yin haka ko? to shi yasa wallahi mu daga cikin jarrabawan mu a wannan zamanin to ita salulan nan tana ciki liya alama Allah man yakhafuhu bil ghaibi dan Allah ya ga waye zai ji tsoronsa a boye to shi sa azumin da muke hujja ne gare mu akan duk wani abu ai duk wanda ke azumi yanzu a cikin mu Allah wani ne ke bibiyar sai ya gani ya ci abinci ko bai ci ba ko shi da kansa ya sa kansa cewa ba zai ci ba shi da kanshi to yadda kai kanka ba wani dan adam da ke bibiyar ka kai ko kakkai Allah kawai ka ga girman shi in ka keɓanta ga abinci in ka ci ba wanda zai gane kaciwa ai ya shiga cikin liya alama Allah man ya kafu hu bil ghaibi dan Allah ya ce ai azumi saboda Allah ya ga waye zai ji tsoron Allah a koyi eh dan akwai wanda ma sa tsoron Allah wani zai koma gefe ya shaki abinci sai ya fito ya ce wallahi azumin nan na duka eh in ana bayanin azumi akwai matsala sai ma ya ƙara bayani irin wahalar da yake ciki kuma la baya komai la ya'lam Allahu man yakafuhu bil ghaib to shi yasa nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan generation din farkon da ko gari ita gwamnati da ta fahimci muhimmancin yi wa mutane tarbiyya da gyara zukatansu da alakanta su da Allah na rantse da girman Allah da ba ta dinga kashe kuɗaɗe ta hanyoyi daban-daban ba da sunan kawo tsaro cikin ƙasa Don wallahi ɗan adam akwai lokutan da in ba Allah ka haɗa zuciyarsa da ita ba ba abinda za ka yi ka hana shi cuta in ka ɓullo ta nan shi ma ya koma ya ɓullo ta ba ya ɓullo ta nan Ke sa waɗannan generation ɗin tare da gwamnati da annabi ya kafa a Madina amma ku je ku bincika na faɗa na ce shekara goma da annabi a Madina har manzon Allah ya zo duniya bai taɓa gina gidan yari ba in kuma akwai gidan yarin a Madina a zamanin annabi da ya gina Allah a faɗa mana sunan prison ɗin sannan a ina take sannan dawa dawa aka kai prison ɗin sannan suwaye gandurobobin prison ɗin Allah a ina kai babu saboda babban aikin da gwamnatin ce shine haɗa zukatan mutane da Allah wannan ya sa mutum zai yi abu a babu wanda ya sani sai Allah ya zo gaban annabi ya ce yayi abu kaza manzon Allah ya tsaye masa da haddin Allah saboda bai so a tafi lahira da rigima domin kuma yanzu ka kalla ka gani eh ka je ka tambaya alƙalai ranka ya daɗe ga sanan azan zaune ta faɗa maka rigimar aure ma kaɗai yanzu a kotu ta ishe ka rigingimin aure wannan ya ciji wannan wannan ya ciji wannan haka ake da shi yasa kaga sai Allah ya ce to famani ta tada ba'a da zalika shine tajawaza hadda wanda ya wuce gona da iri wa ta'arrada lis-sayd ya bujuro farautar da Allah yace kada yayi yi. falahu azabun alim wannan yana da azaba mai radadi inji Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki wa'annan jarabobin Allah ka ba mu cin su a abu na ƙarshe la'akari da lokaci da muka ce ku fahimci duniya gidan jarabawa ce ayoyi a ƙur'ani yanzu na faɗa na ce ku kalli saman nan dan Allah muka ce yanzu wani injiniya ne zai iya zuwa a ce ana so ya tsaye da ginin masallacin nan haka amma babu bangon nan da wannan da wannan da wannan babu wannan yin amma ku kalli yadda Allah ya sammai guda bakwai kuma saman nan fa gini ne ba kuma tana da kofa in aka gayyace ka sai an buɗe kofa za ka iya shiga kuma da ya tashi yin sammai guda bakwai ɗinnan wata saman wata ba a yi mata tokara ba saboda a cikin ilimin Allah dama zamani zai zo ɗan adam zai yi abubuwan da suke buƙatar hanyoyin sama yanzu da an mata ginshiki irin wannan an tokare ta sai kuka yi jirgin sama sai jirgi ya tashi wata rana za a haɗu ko ba za a haɗu ba Aga sai Allah ya yi ta ta yanzu wanda ya yi wancan da Allah yana iya gina masallaci irin wannan ko bai iya amma me yasa ya yi sama bakwai gini babu ginshiki sai kuma a nan ƙasa ya ka gina mai masallaci ka yi makaranta ka yi wazi shi ne don a jarraba ka ne shi yasa ayoyi Allah sai ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma'i sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu zai jarraba ku zai ga cikin ku waye zai aiki mai kyau shi yasa sai ce ayi dan ya gwada ya gani waye zai aiki mai kyau to Allah madaukakin sarki ka sa muna daga cikin wanda zamu ci wannan jaraba amma ko shakka babu duniya gidan jarabawa ce Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawan ana akwai wani abu ne ba wani abu to ana nuna mun cewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu lada wannan muka kusure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya matsalolin tsaro da muke fama da shi a ƙasar nan Allah ka yi mana maganinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen matsalolin nan ba su za su bi ƙarshen mu ba Allah madaukakin sarki nan kowa da buƙatar sa ta alkhairi Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na sharri muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi matasan mu da suke son yin aure abubuwa sun riƙe Allah ka buɗe hanyoyi wa'anda suke da ababen yi Allah ka ci gaba da buɗe hanyoyin wani bawan Allah ya zo ɗabiya yana neman addu'a a kan harkar wato aiki ne ke nema ya ce don Allah a taimake shi da addu'a to muna roƙon Allah ya sa hali masa ya wutsare masa hanyar da zai samu aiki Allah ya sa ya samu aikin da zai amfane shi amfani addini akwai wato ɗaya daga cikin iyayen sanata da Allah madaukakin sarki ya musu rasuwa yau din nan ya rasu to muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka amintar da mu daga kowane irin tsoro duniya da lahira Allah ka shirya mana iyalan mu gaba ɗaya fiye da yadda muke kokari gurin yi masa tarbiyya ya ba mu aljanna fiye da yadda muka yi aiki a nan duniya ya gafarta mana laifuffukan mu fiye da yadda muka yi tuba اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين